يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 28 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1444 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ranar 24 ga watan goma shekara ta 2022 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin aqidatu ahli sunna wal jama'a na babban malami muhammad ibn salih al-usaimin allah ya ji kansa da rahama a wannan masallaci mai albarka na juma'a markazu al-majlis al-islami hotoro za mu tashi a shafi na goma daidai tsakiyar shafin inda malam yake cewa wani nu'minu bi annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah kuma muna ba da gaskiya da cewa babu wata halitta da ke tattaki a ban ƙasa face arzikinta na wajen Allah face wanda ya ɗauki ɗawainiyar azurta ta shine Allah wa ya'lamu mustaqarraha kuma Allah yana da masaniyar matabbatarta wa mustawda'aha da ma'ajiyarta kullum fi kitabin mubin duka wannan bayani ko wannan abu da Allah zai aiwatar na azurta bayinsa da sanin matabbacinsu da ma'ajiyarsu suna nan tabbata a cikin littafi shine lauhul mahfuz mubin wanda ke dauke da bayanin komai filla filla daki daki wa nu'minu kuma muna ba da gaskiya bi annahu da cewa indahu mafatihul ghaib mabudan sanin abin da ya koyu ga bayi suna gurin Allah shi kadai ya kadaita da haka la ya'lamuha illa hu babu wani wanda ya san mabudan gaibu sai shi Allah kaɗai. wa ya'lamu ma fil kuma ya san abin da ke ban kasa wal bahr ina da masaniyar dukkanin abin da ke kogo kogi kogi kogi da ake da su wa ma tasqutu min waraqa babu wani ganye da zai faɗo na bishiya daga jikin bishiya illa ya'lamuha face yana da masaniyar wannan ganye da zai fado yaushe zai fado a ina zai fado wala habbatin haka na babu wata kwaya fi zulumatil ard da take cikin duhun ƙasa ko dai wanda mutane suka tona suka zuba da kansu ko wacce Allah ya samar da ita ba mutanen ne suka tona suka zuba ba wala rabbin ko wani abu wanda yake danye da ruwa a jikinsa wala yabisin ko wani abu wanda yake wato ainihin busasshe ya ke kase babu ruwa a cikinsa illa fi kitabin mubin face tuni bayanin sananan a cikin littafi ma'ana lauhul mahfuz a bayyana a fayyace ko mai filla-filla wani menu kuma muna ba da gaskiya bi annallaha da cewar hakika Allah inda ilmu sa'a sanin lokacin tashin alkiyama na wajensa shi kadai ya kadaita da wannan ilimi wa yunazzilul ghaib kuma yana saukar da ruwan bada agaji ga bayi ruwan sama da yake yi a yayin fari da shiga matsi da tsanani wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah na da masaniya abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta gada babu wata rai da ta san me za ta amfana da shi a gobe me za ta aikata ta ci basta ko ta yi asararsa za ma ta kai ga aikatawa ko ba za ta kai ga aikatawa ba babu wata rai da ta san haka wa ma na sun bi ayyar arzikin tamus haka na babu wata rai wani mai rai da ya san a wani guri zai mutu a wata ƙasa Allah zai karɓi rayuwarsa inna allaha alimun hakika Allah cikakken masani ne da abin da ya bayyana da abin da ya boyo khabir masanin kwakwaf ne da abin da yake a saƙo a loko a ɓoyayyen guri wannan su ne ayon da za mu bibiya don fahimtar abin da suka kunsa na saƙo kamar yadda malam ita kaita mana su a haka mun fara karatunmu da cewa ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض illa على الله رزقها kuma muna ba da gaskiya da cewa babu wani mai rai da ke tattaki a ban ƙasa face Allah ya ɗora wa kansa azurta shi ma'anar wannan aya da malam ya buɗi wannan gaba da ita ana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukar wa kansa da kansa azurta bayansa da abin da za su ci sha ko su tsarta da shi da dai dukkan wani abu da buƙatar rayuwarsu ta ta'allaka da shi ya tsaya musu da wannan wannan abin da ya tsaya musu da shi martabawa ce da fifiko da falala tasa ya ga dama ya musu haka za a ga an ce ما من دابة في الأرض إلا على abin nufi kowane abu da ke tattaki a ban ƙasa Allah ya ɗaukan wa kansa azurta shi malamai suke ce suke cewa da aka ce illa alallahi ala tana nuna ma'anar lallai akan abu zama shi ubangiji ba mai dole. ya isa da kowa da komai kowa da komai nasa ba mai iya tarsanta shi sai malamai suka ce hakan da Allah ya faɗa ya faɗa ne don ya ƙarfafa alƙawarin da ya ɗauka na azurta bayansa domin shi ba mai saba alƙawari ba da haka zai ciyar da bayansa zai tufatar da su zai hore musu abin da buƙatar rayuwarsu ke buƙata tsawon rayuwar da zai sannan bayan haka malamai suke cewa asalin kalmar dabba abinda ake nufi da shi duk wani abu mai rai da ke tattaki tattakin nan yana yi ne da kafafuwa biyu kamar mu mutane ko kuwa yana yi ne da kafafuwan da suka ɗara biyu kamar dabbobi irinsu raƙuma irinsu jaki irinsu alfadari da makamantansu ko ko yana jin ciki ne da duk sunansu dabba matsawar dai akan ƙasar suke kaiwa suke kawowa ku duk wani abu da yake haka Allah yake cewa arzikinsa yana wajen shi zai azurta shi da abin da zai ci shi yake ba shi ruwan da zai sha shi yake hore masa iskar da yake shaka rayu da ita domin ita ma arziki sai da ita rayuwar za ta gudana malamai suke cewa wannan lafazi na dabba ya firin jaya an fi amfani da shi akan irin su dawakai irin alfadarai irin jakuna su aka fi cewa dabba amma bai tsaya iya su ba amma a al'ada an farin jayar da kalmar dabba a kansu amma ni da kai duka sunan mu dabba domin ma tattaki miki kamar yadda suke tattaki a banka cewar da Allah ya subhanahu wata'ala duk wani abu mai rai da yake da bukata ta abin da zai rayu da shi ya tsaya masa da shi to har abinda ba mai tattakin ba gudanar rayuwarsa a gurin Allah take kamar da muka ambata a karatunmu da ya gabata galibi za mu ga abinda muke ga yana motsawa ko yana numfasawa shi muke cewa mai rai to amma har abin da yake sandararren da irin tasa rayuwar da Allah ya tsara mu shi ta za ga idan ƙarfe ya mutu tsatsa ta cinye sai a ce wannan ai ya mutu kenan kafin ta cinye shi na da rai ko zai maka abin da ƙarfe yake amma da ta cinye shi ba zai maka abin da ƙarfe yake ba kaga da irin tasa rayuwa to shi ma irin abin da yake ƙararsa zama ya rayu daga Allah yake samu haka kuma Allah ya so kawo ƙarshen wannan tsarin nasa a kansa sai ga gona abin ya zo ya taushe shi ya fita kansa zai zama ba zai abin da ake so ba to ko me dai da Allah ya samar daga cikin halittunsa rayuwarsa da gudanarwa al'amuransa a hannun Allah yake Allah mun gode maka wannan aya abin da take sanar da mu yalwa arzikin Allah cewar arzikin Allah ba na karewa ba ba mai karewa ba tunda tun daga farkon duniya har ta kare har wanda za su tafi aljanna don za su fitar za su dawoma ba ranar karewa abin duk da za su bukata Allah ne yake bayar kaga wanda yake san da mu cewa arzikin Allah arziki ne mai yalwaci da ba shi da iyaka don kasancewar bambancin arzikin Allah da na bayi ba iri ɗaya ba wannan ya sa karka kaddara Allah ka san waye shi saboda ka san bambancin abin da yake da shi na arziki da wadata ya fi na duk wani mai wadata da arziki duk ma wani mai wadata da arziki san masa Allah ya to wannan ake so ka sa a ranka ka kudurce na daga cikin kuduri na ma'abota sunan sannan bayan haka Allah subhanahu Ta'ala. yake ci gaba da cewa wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'a ya'lam mustaqarraha wa mustawda'a Allah yana da masaniyar matabbatar kowane mai rai kuma yana da masaniyar ma'ajiyarsa dangane da abin da ya shafi wannan gaba ana sanar da mu cewar ilimin Allah ya kewaye kowane ba abin da ya fita daga da'irar ilimin Allah tunda ya ce dukkanin abin da ya samar inda je Allah yana sanar da shi duk inda zai koma ƙarshen lamarinsa Allah yana sanar da shi sura kaga sanin Allah subhanahu wata'ala sani ne wanda ya kewaye kowane abu kad ahata bi kulle shaikin ilma Allah ya ce ya kewaye kowane abu da sani ina sanar da komai to cewar mustaqarraha da aka yi da mustawda'aha da aka ambata a wannan aya me ake da nufi da mustaqarraha me kuma ake nufi da mustawda'a a wani bayanin na malamai suke cewa da ake nufi da mustaqarraha makwancin bawa makomarsa daga da in mun gama mu da faɗi tashinmu da kai kawonmu sai kowa ike sai da safanku ina zai je tafi gida ko sai ya shiga ya sa sakata ya je ya to wannan gurin mustaqar ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuma kuna da gurin tabbata mazauni a ban ƙasa zuwa wani lokaci kafin a ɗauke ku kafin a tafi da rayukan to Allah yana da masaniyar makwancin kowa ka ƙari da abin za ka ta zama inda za ka je ka sa a ka yana sanar da haka sannan kuma wa musauda Allah yana da masaniyar inda za a kai ka a rufe bayan mutuwa yana da masaniyar ka. an zo ƙarshen numfashinka ya ƙare yanzu za ka daina zuwa inda kake kwanta wannan ka sa a ƙarƙarinka ka shiga kusa da ka kwanta yanzu za ka koma inda ba sakata to Allah ya san kowa ya san gidajenmu ya san kaburburanmu wannan kabarin mustauda a hannu ma'ajiya ce za a ajiye ka zuwa wani lokaci ko nan kuma makomarka ce wajen kai kawo kwanta ka tashi sanda kana rayu to Allah ya san kowa wani kina maka yalwar ilimin Allah da bambancin masaniyarsa da tabayinsa wasu lokutan wasu malaman suka ce abinda ake nufi da mustaqarraha wa mustawda'aha shi mustaqar din abinda ake nufi suka ce mahaifa ake nufi Allah ya san mahaifar kowane bawa dabba ce irin su jaki irin su raƙumi da makamantansu a mutane ne da ake haifowa to Allah ya san mahaifar da za ta haifo kowa da ciki sannan wasu malamin suka ce a mustaqarra hadin nan duniya ake nufi walakun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila suka ce duniya ake nufi ita ce mustaqarr matabbatar da ake rayuwa ta lokacin da aka deba maka wa mustawda'aha da ma'ajiyar da kake ciki suka ce abinda ake nufi da ma'ajiya tsako gadon bayan da ike ɗauke da maniyin da ike gangarowa ita kuma haifa a haife ka to wannan gurin mustauda ma'ajiya ce da aka ajiye ka a ciki duk da ma'ajiyarsa gadon bayan mahaifinsa daga nan maniyi ike gangarowa ita hawa ta zuwa ya haɗu da na matar ita kuma da yake gangarowa da kirji zai haɗu a samu ɗan da za a samu to Allah ya san ma'ajiyar kowane bawa a gadan bayan mahaifinsa kafin a haife shi wanda yake na maka bambancin ilimin Allah da na bayan shi bawan ma da zai haifi ɗan bai san abin da aka ajiye a gadon bayan nasu na 'ya'ya sai ya zo duniyar ya ga ya haihu tun ana ɗaya biyu uku sha ashirin amma da za ka tambaye shi kafin ya auren fadi, ni ‘ya'ya nawa za ka haifa ne bai sani ba amma wanda ya yi shi yi wannan ajiyar ya sani ina sana da iya adadin ‘ya'yan da suke gadon bayan ko zai familin fulanin ko ba zai ba sai an haifo su ko ba ka wani wa ya alam mustaqarraha wa mustauda'a cewar mustauda'a wasu ka ce abin da ake nufi da shi lahira duk in ka zama abinda za ka anan duniya inda aka zo aka ajiye ka ya zama matabbatar yin rayuwa da za ka yi ka zama to ƙarshe inda za kai ka ajiye lahira ko ka tafi aljanna zama dindindin ko wata zama dindindin ga ita ce ma'ajiya ta gaske wacce ba ranar karewa so da haka waccan ma'ajiyar ba ta kai wannan ba so da haka ana gaya wani ma'ajiyar da malamai suka fassara sun fassara ma'ajiya da lahira sun fassara ma'ajiya da gadon bayan mahaifi sun fassara ma'ajiya da cewar wato ainihin inda za ka mutu ko kabarin kar za a kai ka sun kuma fassara wato ainihin matabbata da abin da ya shafi mahaifa ko duniya ko abin da ya shafi wato ainihin lahira za a kai saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya san wannan tatas sanin kwakwaf sani na ƙarshe to da ka wannan shine kudirin mabuta sunna kai ma da kake ji kake koyar wannan bayanin abin da ake gaya maka ka zama haka ka kudurce wannan game da abin da ya shafi wannan ilimi na Allah tattare da abin da ya halitta na bayinsa baki da kullum fi kitabin mubin kuma duka waɗannan abubuwan da Allah yake tare da su suna nan tabbata a cikin littafi mabayyin wanda ke bayanin filla-filla da ke da malamai suna ambata cewa abubuwan da Allah ya hukunta ya zartar na kaddara ta bayi da za su wakana suna da matakai guda hudu matakin ilimi da Allah yake da shi na waɗannan abubuwa mataki na biyu matakin rubuce su ina da rubutunsu ta tas tun daga farko haƙar sai matakin nufar su faru sai ya nufa sannan su aiwata sai matakin kuma halittar su a yadda yake su su wakana to a nan da ake gaya mana cewa kullum fi kitabin mubin duka maganar abin da ya shafi matabbata ta da taka da ma'ajiya ta da taka Allah yana sane da su kuma bayan yana sane da su ya ma sa alƙalaminsa na ƙudura ya rubuce su ta tattun daga farko hankar shi shi ne abin da bayi suke kwaikwaya in za ka yi gida ka sai fili tun ba a fara sa diga a haƙa ba ka tana gaya maka ɗaki biyar za a yi biyu da rumfa ɗaya falle-falle uku falle-falle ko tana gaya za a yi ban ɗaki za ma a yi kisa za a fitar da tsoro kankana da masaniyar abin da kake so kai sai kuma ce a samo wane ya zana mana gayyato mana architect wane zo zana mana zan rika faɗa ma ɗaki kaza za a yi akwai ban ɗaki akwai kaza akwai kaza sai fitan maka sai ci to ga zanen gidanka an gani abin nan da yake a rai a kwakwalwa da aka sani a zuci an da da shi kan takarda ko to da kasoyi kuma sai ka jana wani kamun bulon mai siminti a kamun buhu kaza ina bukatar tifar yashi kaza ko sai kuma sai to kuma bismillah ga kudin aikin sai ka jana a mun kai linta ko ba haka ba kwaikwayo aiki tsari ne na ubangiji da ya a kan halittunsa yana sanar da komai nasu kuma ya rubuta sannan ya so sai a aiwatar daidai halittar abin sai kawai ka gan shi to wannan duk abin da ke akwai da Allah ya sani game da bayinsa kuma yana nan tabbaci a cikin lauhul mafus an rubuce shi ba abin da zai fita daga cikin wannan abu to wani yana daga cikin kudiri na ma'abota suna abin da wannan ayat ta faɗa a kansa suke game da Allah ya san komai kuma yana rubutun duk abin da wato ainihin zai aiwata bayan haka malam sai ci gaba cewa wani umilu bai annahu wa inda hu mafati hulgai la adamu illa illahu kuma muna ba da gaskiya da cewar Allah subhanahu wata'ala shi yake da mabudan gaibi ba wanda ya san su sai shi kadai to wannan kamar da muka faɗa a karatun da ya gabata ana magana ne akan al-ghaibul mutlaq sakaccen gaibi mara gefe Allah ne ke banta da shi akwai takaitaccen gaibi da ɗaiɗaikun bayi suke iya sani ni yanzu na san abin da zan yi in mun tashi daga karatun nan amma baka san shi ba kai da kake kallo na ya zama ma gaibi amma ni a na ba gaibu ba ne na san kayana ka san me za ka yi an tashi a gurinka a fili yake ilimi ne ka san kayanka amma a gurina gaibu ban san shi ba wannan takaitaccen gaibi tsakanin ni da kai daga wani zuwa wani amma da nawa da baka sani ba da naka da ban sani ba Allah ya san da su to wannan shine gamamman gaibi takakke da Allah yake banta da shi an fahimta ko wani ya zo yana ta bayan sun san gaibu sai cikin da kake nufi akwai abin da na sani baka sani ya to wannan musallama haka yake da mu ne ma akwai abin da na sani baka sani ba amma kana sanin abin da ban sani ba da abin da baka sani ba ka san shi da mita baka da wannan horo fagen Allah alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahada wannan gaba cewar wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fassara da kansa ya fada fassara abin da ake Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi da karbu daga sahabin annabi Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa yace haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce mafatihul ghaibi khamsun mabudan sanin gaibu da Allah yake banta da sanin su biyar ne su ne mabudan wanda ya san su ya san gaibu kuma ba wanda ya san su mabudan sai Allah don haka shi kenan shi yake kadai su kan gaibu a wannan hadisin ya fito mana da abin da aya ta faɗe shi a dunkule wa indahu mafatihul ghaib an ce mabudan gaibu sai manzo ya ce guda nawa ne biyar ko kaga fito mana da ayar garin mabudan gairu biyar ne a ai qur'ani ce biyar ya zaka ce biyar ne ai manzan da aka soko qur'ani aka ce bayanin shi shine yake biyar ne ba wata fassara sama da ta da aka mabudan gairu guda biyar wadanne ne su sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda ya san su sai Allah ga su kamar haka mazo ce la ya'lamu ma fi ghadin illa ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah ƙari zaman ka to ka profesa dakta kuma ko abin da shakundum da za a gaya maka duk a faɗa maka amma ka ga ka sadaka ni gobe mai za a yi sai dai ka ce nan gani nan bari kai ma ba wani baka isa ka faɗa to wannan Allah ne ya kaɗai ta samu mabuɗi ɗaya daga cikin mabuɗanki ولا يعلم ما ويعلم ما تغير الارحام ولا يعلم ما تغير الارحام الا الله wanda ya san abin da mahaifa ke dauke da shi sai Allah a wannan gabar ta cewar ba wanda ya san abin da mahaifa ke dauke da shi sai Allah malamai suke cewa ita mahaifar kanta akan kanta abin da ya haɗu ya yi ta sinadaran da suka samar da ita ba wanda ya san su sai Allah sannan abin da kike take karɓa ta ɗauka ta riƙe ba wanda ya san shi sai Allah da haka ko likitoci da ake magana cewar ai sun yi tsakanin sun gane ɗa namijin ne ya mace ce ai sai da aka riga aka yi abin da aka yi har ya yi wayo ya girma ina harbutsawa uwar ma tana jin motsinsa kafin su yi tsakanin su ta ji motsin ko to sanda aka ɗaga shi yana mani na mace da namiji ina haɗan nan a mani da Allah likita yi mana tsakanin da jiya mana namiji ne ko mace ɗan biyu ne ko ɗan uku ba zai iya ba ba wanda ya sa abin da ke cikin mahaifa sai Allah in ya daga an yi da abin da za a yi ya zama abin da ya zama ka haska ka gani wannan ai ya tashi daga maganar da ake ya tafi wani abu daban kuma an zo gabar da aka ba ku dama ku iya hanga gugu wani abu amma a kafin a kai ga ya tashi daga mani ko kafin ya tashi daga gudan jini ya tafi ga a sa kashi a sa nama a kawo fata a rufe a busa rai wani duk ba za ku iya cewa mai akwai amma Allah ya san shi ya san tun da ya haɗu da mahaifa daga maniyinka da nata ya tafi mahaifar ya san yan biyu ne ya san yan uku ne ya san mace ce ya san namiji ne ya san duk abin da ya sha saɓanin bayi wani yake na maka faɗin ilimin Allah da rashin iyaka saboda haka bambanci ilimin Allah da na bayi wannan ake so ka sa a ranka shine kudiri na ma'abota sunna don sanin bambancin ilimin Allah da na bayinsa wannan mabuɗi na biyu daga cikin mabuɗan gaibi kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wala ya'lamu mata ya'ti al-mataru ahad mata ya'ti al-mataru ahad illa Allah babu wani wanda ya san sanda ruwan sama zai sauka sai Allah ai ta hadar ya hado ya gangamu ayi walkiyar ka ji tsawar amma ka faɗa mana a daidai karfe nawa da minti nawa da sakan nawa ruwa zai sauka baka sani ba Allah ne yake da wannan masaniri sai ma ka gama bincikenka da irin alamomin da ka gani da Allah yake yake ruwa kai bayani za a yi ruwa kamar da bakin ƙwarya sai ka za an yi hazo kamar da bakin ƙwarya a shi ma ba ruwa ba ne kai kake cewa ruwa za an fahimta ko to ubangiji subhanahu wata'ala shine kadai isan sallar ruwa zai sauka in ma ya yi wasu alamomi da ike da kuma bayan suke iya kalla su fahimcin ai wannan alamun ana ruwa za su iya kalla su fahimta ga dama ikiyar ruwa kuma zai iya yin ruwa ko ya yi fiye da yadda suke zato ko ƙasa da yadda suke zato ko daidai yadda suke zato wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut mabudi na hudu babu wata rai da ta san inda za ta mutu amma Allah ya sani to wannan shine mabudi na hudu wala ya'lamu mata taqumu sa'a illa Allah manzo ce kuma ba wanda ya san sanda alkiyama za ta tsaya sai Allah kadai to wanda ya san waɗannan shine ya san abin da ya boye ga kowa shine Allah ba kuma wanda ya san su sai shi to wannan ina daga cikin kudiri na ma'abota sunna cewar gaibi sakakke mara gefe da ya shafi abin da ya koyi ga dukkan bayi Allah kuma ya zama ya san shi to wannan su ne mabudansu kuma su ma mabudan ba wanda ya san su sai Allah kenan ba wanda ya san gaibi sai Allah mala ya ci gaba da cewa dangane da abin da ya shafi wato ainihin wannan dai mafatihul gaibi kafin mu ci gaba da bayanin malam abin da ya kawo har wayo manzo sallallahu alaihi wasallama ya sake fassara mafatihul ghaib ta wani salo a dai hadisin da karbu daga sabon annabi abdullahi dan umar yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce mafatihul ghaibi khamsu mabudan ghaibi biyar ne sai ce inna allaha indahu ilmus sa'a وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سيدقوا آية يفسر هذا آية wancan hadisin da muka faɗo ya faɗe shi yadda yi fassara ba tare da ya bi zubin aya ba wannan kuma da muka faɗo da ya ce mabuɗan biyar ne kawai sai ɗauko wata ayar da take cikin suratul luqman ya fassara ayar da take cikin suratul an'am sai ce Allah yana cewa inna Allah ho ilmus sa'a ilimin sanin na tashin alkiyama Allah kaɗai yake banta da shi lokacin ta wani wata ce ta wata shekara ce ta wata rana ce Allah ne yake banta da sanin haka wayunazilul rai? kuma yana saukar da ruwan da ke ba da agaji ga bayi in an shiga fari da bukatar ruwa kaga shi ne saukar da ruwan san ba da ya san san da ruwa zai sauka sai Allah a wancan hadisin da karanta da ya gabata nan kuma sai aka kashi a aya shi ne mai saukar da ruwan sama kenan ba mai yi shi ba wanda ya san san da zai sauka sai shi tunda shi yake yi shi ya san san da zai kayan wa ya'lamu ma fil arham kuma yana da masani abin da ke cikin mahaifa ta aka ce ba wanda ya san abin da mahaifa ke dauke da shi sai Allah nan kuma za ka ce ina da masaniyar abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada babu wata rai da ta san me za ta iya yi ta amfana da shi ko za ta yi amma za ta yi asararsa a gobe ba wanda ya san wannan sai Allah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kuma ba wani rai da ya san inda zai mutu amma Allah ya san inna Allah alim hakika Allah cikakken masani da abin da ya bayyana a fili da wanda yake koyi khabir masanin kwakwaf shi gaban ayar sai Allah yake cewa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kuma Allah ya san dukkanin abin da ke ban kasa da kuma duk abin da ke cikin koki mu mutane da muke tattaka a ban kasa aljanu dabbobi ƙwari tsuntsaye duka Allah ya san da a ruwa su kifi su dorina su kada su su su da Allah ya san da Abin abinda ke cikin kogin nan ya haɗar da halittu ya haɗar da abubuwan ban mamaki abinda ke ban ƙasan nan ya haɗar da halittu ya haɗar da abubuwan ban mamaki duka Allah ya san da su وما تسقط illa ورقة إلا Babu wani ganye da yake fadowa daga cikin wata bishiya face Allah yana sanar da shi abin nufi duk yadda wannan ganye yake ko mai kankantarsa ko mai girmansa Allah ya san inda zai fada in ya ciro daga cikin bishiyar ya san wani lokaci zai ciro daga cikin bishiyar ya kuma san iya juya wanda iska za ta yi masa kafin ya kai inda zai sauka Allah ya san wannan Wannan yake na maka gamewar ilimin Allah da yalwarsa da faɗinsa to da kai da bishiyar a gidanka amma baka san ganyen da zai faɗi a ciki ma shi ya sani in ya faɗo a daidai ina zai faɗa baka sani ba shi ya sani da wani lokacin zai faɗi ya sani to da wannan zai sa ka san lalle ubangiji ubangiji bawa bawa saboda kan ana maganar ilimin ubangiji ana maganar zatin ubangiji ana maganar aikin ubangiji ana maganar sunan ubangiji ana maganar siffar ubangiji to wutsiyar raƙumi ta yi nesa daga babba babban ƙarami ƙarami to da abin da ake so ka sa a ranka ke ana magana na Allah to ka san na Allah yake magana ba ɗaya bane da naka in ana magana naka irin naka ake magana na bawa wanda ba irin na Allah ba to wanda daga cikin kudi na ma'abota sunna wala habbatin fi zulumatil ard haka na dukkan wata ƙwaya da ke cikin duhun ƙasa ashe ma ƙasa duhu ne da ita kwarai kuwa ai ba za ka san haka ba sai an haƙa ka shiga an mayar za ka san tana da duk saboda ba ta ga kuma ita ba a rarake take ba bare a ce rarake za ta sa ko in rana ta yi rana wannan abin da yake rarake in rana ta dake shi a ce cike dan ba da haske to ƙasa haɗa take a dankara take a manna take saboda haka duk abin da yake da cikinta aka mai da ita aka zuba to duhu zai yi to idan ka ɗauki wato ƙwaya ka tona ka zuba ka mayar ka rufe wannan duhun ƙasar da ke ƙasa da wanda ka zuba da ke sama to wannan abin da ke cikin wato duhun ƙasar Allah ya san da shi saɓanin kai bawa har wanda ka tona ka zuba ɗin ka mayar ka rufe ba dai ka sa ka rufe ba to da za a tambaye ka bayan ka rufe ni ƙwayo nan da ka zuba guda biyar ta farkon a daidai ina take ta biyan tana daga ina ta ukun tana daga ina ba dai ka zuba ka rufe ba to ai ƙashin ta sanda ka zuba ƙasar ta rufe ta ta soya musu guri ai zai yi ko sau da ba lalle mana yadda ka zuba sun da ka tura ƙasar suna nan a yadda suke mai wa zubar ƙasar ta sa wani ya canza gudu zama to da za a tambaye ka ya suke ba za ka iya faɗa ba amma Allah ya sai da sai to akwai wacce tonawa muke mu zuba akwai wata dama tana nan a cikin kasar Allah ya ajiye kayan sai ruwan ya sauka ko sai ta fito to Allah yana sanar da su sannan aya ta ci gaba da ce wala ratbin wala yali ba wani abu mai danyantaka a cikin sa sai Allah ya san wannan abin danye ba wani wanda yake busasshe sai Allah ya san busasshe Ina sanar da bushewa har matakin bushewa har matakin jikewa to za ka samu wannan abin jiƙaƙƙe ne wannan jiƙaƙƙe ne amma wannan ya fi jiƙewa ko wannan busashe ne wannan ma busashe ne amma wannan ya fi bushiya akwai kauɗa akwai wanda ba kauɗa ba to duka Allah ya san matakin kowane in wannan bushe wasu ta kai a ce ma kauɗa ya sani in wannan bata kai ba ya sani to kai bawa ma ka san kauɗa da ba kauɗa ba bare shi to Allah ya san komai na wannan sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala a wannan bayanin da imana saboda haka duk wani abu da ake sawa a ban ƙasa na ƙwaya da zai fito yi tsoro Allah ya san da ƙwayar ya san me za ta fitar ya san in ta fitar waye zai ci kai za ka shuka amma baka san wanda zai ci ba da kai a ciki ko ba kai baka sani in bayan kacin wasu za su ci baka sani ba amma shi Allah ya san da ka saka a ƙasa ka rufe da za ta fito ya san da fitowarta da ta fito ya san me za ta samar da ta samar da abin da samar ya san iya wanda za su ci abin wani tun gurin girbe waka akwai tsuntsun da zai zo ya caka iki ta baka ma san ya caka a cikin wani ina cikin masu shi an sani Allah ya san haka da za ka ɗebo ka kawo gida ka kawo gida Kasan an casa wanda za ku ka baka san wanda za ku zo kwaɗa ce yi gawa ne a zo a ah, to a to to me ba za mu ba shi ai ba mu da wani abu sai dai hatsin da muke a ɗaya ba maza da kuma san da za ka shuka ba ka san da na sa ciki amma Allah ya sani to Allah yana da wannan masaniyar ta abubuwa to da kuma malamai suka ce wala habbatin din nan ko maganar fitowarta ko maganar wanda zai ci ko maganar wanda a ciki wato ainihin sadakarwa za a ci za a yi a zubarwa za a yi a tsuntsu za a ba Allah biya san haka haka busasshen haka abin da ya shafi wato ɗanyi Allah ya san fayyataccen bayanansu sai malaman suka ce wannan bayanin da Allah yi a wannan ayar fayyace bayani ne na wani bangare na ayar da ake cewa wa huwa bi kulli shay'in alim shi cikakken masani ne da komai in aka ce ba mu misali sai ce kamar kwaya Allah ya san wacce za ta tsoro da wacce ba ta tsoro ba ya san inda take ya san iya zaman da ta yi a gurin ya san iya lokacin zai kare mata a gurin kamar ɗanyen abu Allah ya san busasshen abu Allah ya san kana ta buɗaɗa kana ta faɗaɗa bayanin wa huwa bi kulli shay'in alim shi ne abin da wannan ayat ce mana malai ci gaba cewa wa nu'minu bi anna Allah indahu ilmus sa'a wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma da muka dauko muka fassara waccan da ta gabata ita ma da sake goyawa ya faɗi bayanin to da ma da aka ce Allah subhanahu wata'ala ina da masaniyar wato ainihin tashin alkiyama shi kaɗai yake banta da wannan wanda shi ne mabuɗi na mabuɗan wato ainihin gaibi na taɓa jin wani bawan Allah na dawo daga sallar asuba a wani masallaci daga masallatan unguwan nan ya zage ina cewa da ake cewa ba wanda ya sun san da za a tashi alƙiyama sai Allah ai mutane jahiltar bayani ai manzo ma ya sani kun san me yake ce ai manzo ya bayanin Allah zai tashi alƙiyama ranar juma'a to shi a irin jahilcinsa zatansa faɗar juma'ar shi ke nufin an san juma'ar ta wace shekarar ce ta wane watan ce ta wane katin ce ai manzo da ya ce allah ya tsara tsarinsa zai tashi